ranar Juma'a 19 ga watan Janairu shekara ta 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman su. Kamun miyagun kwayoyi da jami'an tsaro ke a sassa daban-daban na cikin ƙasa ya zama ruwan dare a ƙasar Niger ko ina mafita muna ce da ƙarin bayani. Labarin na yau ya karkata a ɓangaren ƙauyen Metime da ke ƙaramar da'irar Ungurti inda za mu taɓo batun yadda ake neman aure a ƙabilar Tubawa. rahoton na musamman ya nahi doso inda za mu haɗu da mace ɗaya tilo da ke kaɗa kalangu a garin falmai da fata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke ƙauyen metime da mafi yin al'ummar shi makyaya ne ƙabilar tubawa ƙauye ne da yake a nisan kilomita goma tara daga arewacin da'irar ungurti shin ko yaya ake tambayar aure a ƙauyen na metime habib atifa shugaban gungun na ƙabilar tubawa a metime ya mamaye abdullahi karin bayani in kana da aure batu ba sai uwayenka su ta yi wajen uban yarinya sai su ke mu muna zuwa neman diyanka yaro na wane zan bada ina zuwa nema in ya da amsa sai ya tashi ya doka mutane sukari kamar buhu hudu da hakin shai yi ta yi kuma kayan sama ana kawo ma uwa da idiya da mata uban yana da mata biyu ko uku ana kawo kaya su zo su kwana su wini wannan uban yarinya sai yi musu yanka kamar inda mutane sun yi yawa sama yana yanka yi dai su ne ba kwarai ba ne kuma busa biyu kan kana ko uku haka kana yanka in ka doka diyan ba yanzu rakimi sai a yi maka sirdi a yi mishi kayan ado komi da komi kayan kayan shayi da sukari duka ana gama a ka a ja a kama kai ban da hawa har salkan ruwa za a kama kuma wannan don ka nema ne a baka wannan ki nema ka kai arme in ka yi gida sai a baka taguwa uku fudu biyar Yawan kama miyagun kwayoyi ya zama ruwan dare a cikin jihohin kasar niger Shin ko me ya kawo wannan al'amarin? Ganda Sale, shugaban kungiyar da ke yaki da miyagun kwayoyi, da safarar mutane da kuma cin hanci. ya ma Hassan Nur abdulrahman ƙarin haske. Akwai ayyukan samar da kuɗi da yawa, amma ba ma iya yin su in babu tallafi daga magabata. Wannan duka abubuwan da ke faruwa bayan idanun ma'ikwanta ne ake yin su. Tare da zuwar CNSP ga iko, ba a ɓoye kowa. A da muna amsar ƙwaya da dama, amma jaridu ba sa wallafawa. Don mi, da zarar an ji an ce an yi kamun ƙwaya, sai mutane su gudu su tai su ga 'yan siyasa, su kuma sai su fuskanci waɗanda suka karɓo ta, don a mayar wa mai ita. Hakan kuma tana sa a gaji da aikin. hakan amma yanzu ba haka ba ne doka tana bi kan kowa a nan kasar Nijar ayar doka mai lamba kasa'in da tara da lamba arba'in da biyu in cikin mota ko cikin jirgin ruwa ko cikin jirgin sama in a ciki an ɓoye kwaya sai an amshe ta a sayar da ita a baiwa sashen polisai da ke da nauyin yaƙi da kwaya don su yi yaƙi da kwayar da kuɗin kwayar. mashara'antar maraɗi ta gurfanar da gwamnatin ƙasar nijar dangance da gobarar da ta afka ma makarantar afn ta maraɗin inda yara 34 suka rasu wasu goma kuma suka yi mummunan kuna domin shayi hawayen iyalan yaran gwamnatin ƙasar nijar zai biya musu diya ta miliyan goma sha biyar biyar ga kowane yaron da ya rasu da kuma miliyan goma ga kowane yaron da ya samu kuna da a ce magabata sun gina ɗakunan karatu na dindindin watakila da hakan bata faru ba matsalar rashin tsaro ta yi kamari a gundumar ingingime domin a wannan satin ma wasu mutane sama da dubu biyu wanda mafi yawan su mata ne da yara wanda suka guji 'yan bindiga su koma gingime da zama ko a wani hali suke a wannan sabon gurin da suke aisa wali kone ɗaya daga cikinsu ta mamina abdullahi ƙarin bayani matsalan da yanzu ya samu mun fito wannan matsalan boko haram sun zo sun kashe muna babban mu sun kwashe yara mu sun tafi da shi bayan wannan dukiyan da muna da shi ma akuyoyin mu duka an kwashe an tafi da shi da muka tashi a garin muna zuwa wannan wayan sun mu a kafa suka zawa sanda sun zo sun yi wannan abun a dare wannan da safe da kafa muka fito mun yi kwana biyu muka dawo gegime yanzu zaman da mun zo wannan muna da masala sosai masalan abinci yanzu muna sa yara su je su saro itace su dauka a kansu su kai gegime in sun samu dan wani abu sai sai su soya garin kwaki yara su zo su ci muna da matsala sosai akwai matsala yunwa har da ruwa ruwa ma a gidan mutane muna zuwa muna dauka akwai hukumomi yanzu da mun dawo nan wannan mu ya kwanta kadan ai sauri a kawo muna wani abu da sauri har ila yau dai muna a bangaren matsalar ta rashin tsaro wadda ta haifar da rashin samun sukunni ga mazaunan yankunan iyakoki uku da suka hada da kasar niger da kasar mali da kuma burkina faso in ji masana al'amuran na tsaro da suka kara da cewa cin zarafin hakkin ɗan adam ya yi kamari inda ya kai ga rasa rayukan bil'adama kamar yadda fatuma maiga ta kungiyar mata masu ra'ayin kyautata zaman lafiya a yankin Liptako gurma ta shaida ma wakilinmu na musamman tannan fode ahmed Rashin tsaro yana hana rayuwa mai kyau cikin kasashen nan uku masu raba iyaka kuma ga hatsari. Yana haddasa take hakin bil'adama musamman ya shafi masu rauni. Ina ce masu rauni ina nufin waɗanda ba su iya kare kansu kamar mata, tsofaffi, masu fama da nakasa da yara. Ban ce matasa ba amma yara. Kuma wannan a mataki daban-daban ne. Akwai zancen haƙƙi ga rayuwa da ke cikin hatsari. Zancen tsirar da rayuwa tunda mutane ba su ga samun su yi noma. Mutane na ga rasa bisashen su ina ake kai su akwai wani abu da bai taba faruwa ba cikin yankin lipta ko gurma shine kesi in faɗi al'ummar lipta ko gurma sun gwammace su mutu ko ko su bace a doron ƙasa da su ji an ce wani namiji ya yi ma wata fyaɗe abin takaici hakan na ga faruwa a yau ga su dai matsalolin da muke fuskanta yanzu masu zaman kurkuku dubu da ke gidan kasan agadas ne suka samu ganawa da magabata ta hanyar wakilin nasu muhammad abdullahi wanda suka danka ma wasiƙar tasu mai ɗauke da halin da suke ciki da tafiyar hawainiya da alkalai ke yi wajen duba takardun nasu da kuma yi musu shari'a kamar yadda ya shaida ma karim anise Haka ya dace sosai da muka zo duba gidan kason na Agades. Da farko dai yanayin rayuwa waɗanda ake tsare da su da kuma yanayin tafiyar ma'aikata musamman gar national. Mun ziyarci wurare daban-daban mun gana da 'yan kaso kusan su 500 ne amma kashe 90 cikin ɗari dukkan su matasa ne da aka kawo su nan saboda sata da kuma shan miyagun kwayoyi Mun tattauna akwai waɗanda za a yi wa yafiya amma sai an ɗora musu tara don kada su sake dawowa ya zama wajibi mu ba su shawara saboda su ma suna cikin al'umma sun kuma ba da misali na ba da taimakon su ga asusu na ceton kasa wannan ya nuna irin muhimmancin da suke da shi a cikin al'amarin da ya shafi kishin kasa. Euh, gwamnan jihar agadas uh, ya kai ziyarar aiki a gidan kason na agadas a ranar alhamishin da ta gabata ma'anar wannan ziyarar ita ce inganta batun yafiyar zaman gidan yari ga wasu 'yan kasan da shugaban kasa yayi yi haka zalika gwamnan ya yi duba ga yadda rayuwar ta 'yan kasan ke gudana da kuma irin matsalolin da suke fuskanta ga dai gwamna ibro isa bulama a cikin firarsu da anise karim mun fuskanci abubuwa daban-daban waɗanda suka shafi na rashin shari'a rashin kulawa busa wasu abubuwa na al'amuran rayuwarmu ta nan gidan ta yau da kullum kama daga lafiyarmu da cinmu da shanmu a wurinmu dama ce wadda za mu iya kai koke-kokenmu da magabatanmu da duk sauran al'ummar musulmi na ƙasarmu cewa da akwai al'umma ta musulmi a gidan kasa da dama sai gubernar wanda suke cike da tarin nadama a bisa abun da suka aikata muna neman sauki wajen Allah subhanahu wata'ala Allah wajen magabatanmu da duk wani wanda yake da ruwa da tsaki kan harkar wanda yake gidan yari. Karkashin wannan misali gubernar muke kira ga dukkan wata al'umma ta musulmi wadda take da ruwa da tsaki bisa kan harkar kaso da ta duba da idan rahama ta duba al'ummar da akwai wa'anda suke gidajen kaso na cikin Nijar daban-daban suke zama akan kwandane Amor ta dawo musu Abi bayan Abi ta dawo musu taranta amma duk da haka sauki ko na minti guda ne dan adam yana bukatar shi. dangance da yekuwar shaushawar dabbobi da ake yi kyauta a kowane ƙarshen shekara ta jihar agadarsa da ta soma yaukin wannan shatar ga wannan watan za a wato yi ma sama da dabbobi dubu talatin da tara shanu da kuma ƙananan dabbobi miliyan ɗaya da kuma raƙuma dubu arba'in da uku dukansu shaushawa a cewar gwamnan jihar an ɗauki ƙwararrun matakai don shaushawar ta isa ga dukkan dabbobin kamar yadda general da brigade ibrahim isa ya shaida ma musa mamman dans le cadre la la mise en œuvre de présente campagne annuelle. A cikin tsarin aiwatar da wannan kamfen hudin dabbobi kyauta domin fuskantar mayan cututtukan dabbobin, jihar Agadez manufar da ta sa a gaba ita ce aikin ya shafi kashi 90 cikin 100 na shanu kwatankwacin kan dabbobi 39,843 da kashi 90 cikin 100 na kananan dabbobi kwatankwacin kanun dabbobin miliyan 1,212,335 sannan da kashi 30 cikin 100 na rakunma kwatankwacin kanun dabbobin 40 43 da 24 ina tabbatar da cewa an ɗauki dukkan matakan da suka wajaba domin a ci nasara a wannan shiri musamman adadi da ingancin allurai da sauran kayayyaki a duk faɗin jiha sai dai akwai sauran ayyuka da dama don saka jari a fannin kiwo na jihar ganin karamcin halin da ƙasa take da shi da kuma yawan bukatu na saka jari a fannin kiwo musamman tafiyar da ayyukan da aka riga aka tsara. gatana ita ce ake nihi da ba da labari ko tarihi na wasu batutuwa da suka shuɗe masu ma'ana wata dubarar sadarwa ce ta tunfil azilwar da kuma kabilu daban-daban ke amfani da ita don isar da sakonnin tarbiyya da ilmantarwa tsakanin al'ummomi daban-daban yau an wayi gari wannan gatanar na shirin bacewa cikin zamantakewar al'umma ko me ya haifar da hakan mamma iro salifu mai yin gatana sannan kuma jami'i a fannin koyar da al'adu a makarantar al'adu ta ƙasa Yama Ali Munkaila Usaini karin haske. Tatsuniya ta kasance babbar hanya ce na samun sakewa da kuma hanyar da ake iya haduwa a cikin iyali wani lokaci ma ga al'umma da suke da al'adu daban-daban. Kuma ana iya amfani da tatsuniya a ja hankalin duka wanda ya yi kuskure ya aikata wani abu da bai da kyau A yau muna cikin zamanin da akwai hanyoyin shakatawa musamman irin su talabijin da kuma wayoyin salula da dai sauransu. Shi ne yasa darajar tatsuniya ya sauka. Domin dawo da martaba wannan tatsuniya sai an haɗa masu yin tatsuniya da kuma masu taimakawa kai sai in ce har da ma gwamnati. sai rahoton na musamman. Mai kimanin shekaru 60 da haihuwa, Hajiya Fati Mummuni uwar iyali ce, kuma ita kaɗai ce mace ɗaya tal da ke kaɗa kalangu a garin Falmai da ke jihar Doso. Abokiyar aikinmu ta musamman Umu Umaru ta yi hira da ita, ga kuma rahoton da ta shirya mana akai. kai. Fatimu Mune na kada kalangu tun tana karama sosai ta gaji wannan sana'a ne daga marigayi ma'aifinta wanda a rayuwarsa ya kasance shugaban makada na garin Falmai a jihar dusu. Fatimu Mune na ci gaba a wannan rawar da take takawa cikin al'umma. Tun ina budurwa babana ne makidin garin nan kullum ina bayan shi sannan ni kadai ce diya a gare shi kenan duk inda zashi yana tare da ni musamman in bayan nan duk in wani abu ya tashi a garin nan ni ake kira ko shela ni ke yi nan da kuke gani na ina iya buga ganga ta ainihi da shi na tashi ni ban raina asali na ba, dan yau cikin alfarmashi nake falmai. Radio Kalangu kuma ai sunan ma'aifina ne, duk inda na ga mai buga kalangu, ko da bakunci na je, suna a gare ni kamar 'yan uwa, tunda shi kadai na sani. Ina iya buga kalangu in rera dan ni ɗaya ce ga babana. Fatima Muni ta lakanci salon kidan da ya dace da kowace irin sabga. Abdulrahman Sani Isa, dan mai garin Falmai, ya ba da shaida. Wallahi aikin ta yana birgewa tana kada kalangu kamar yadda maza suke kadawa. Ta iya ba ta raina kyauta idan ta buɗe bakin nan ta fara maka kirari ko ka so ko baka so ba sai ka bata kuma bai haɗa ta kaɗa kalangu. Makaɗiya daga ma'aifinta Fatima Muni na rayuwa da wannan sana'a tata tana biyan bukatunta da na iyalinta duk da haka ta gano wani abin da ke karya mata hamzari shine rashin kasancewar mata a jerin masu kiɗan kalangu. Wallahi ai. Tun ina da shekara takwas nake buga kalangu kuma yau cikin albarkashi nake babu abun da ban samu ba sanadiyar kalangu kowace babbar sabga ta tashi zan iya ɗauka kalangu na انت فيه ban san wani aiki ba bancin kalango da arziki gare ni sosai to abin da yasa na bari garin ne yanzu babu mata makida inda a ce ina iya samun wadda za ta kama mini to zan iya komawa a ciki dan mace ba ta iya shiga maza ta buga kalango saboda haka ne fatima muni ke kira zuwa ga dukkan makadan kalangu da su koyar da 'ya'yansu wannan gargajiya domin ceto gadon kaka da kakanni ina son makida kalangu da su da su kar da su manta gadon ubannansu duk makidin yayin akwai kasar nan ya koya ma 'ya'yan shi kiɗi don koda sun mutu su san sun bar magada kamar da an aza za a iya daina bugun korai da wasu wasanni haka amma Allah ya sa an farfado da su kowa ya dawo ga al'adun shi ta hakan za mu ƙaru neman halalli. muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa a yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labaran sashen zubarmanci tare da Musa Hassan. Ai saurare lahiya, Allah ba mu alheri.